والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم سفر وطن سفر hijira dubu ɗaya da ɗari عند da arba'in da takwas wanda ya da watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne darasi na biyar na wannan littafi mai albarka al'arba'in nawawiyya na al'imamu abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullah inda za mu tashi hadisi na uku الحديث الثالث قال يسوى حديث من أكو أكتم أن الأربعون النووية أنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم ina hadisi an karɓo shi daga abu abdurrahman abdullahi ibn umar akwai da yawa wasu daga cikin sahabbai mar abdullahi dan mas'ud kamar mu'az ibn jabal sunan alkunya su kenan abu abdurrahman mu'az ibn jabal أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما نعلم مهما في القيمة كميرة تسعى هذا اللي راك تدع القيمة حكى تابعي حكى معلمي كميرة كميرة من جنس ابن عمر النبي عمشى القيمة ذا أبو حفص duk da cewa hafsu min ali ba ɗaya ne daga cikin sunayen ƴaƴansu ba ma fata mun gane hadisi ya zo daga abu abdurrahman wannan nan gaba in yana da wani hadisi da zai kawo mana sai zai ce wa ani ibn umar har ga ya maka alfiyu ko kuma wa an umar ibn al-khattab ya riga ya faɗa alfiyu عبد الله بن عمر سيدنا عمر يانا دي ايا دوا ما زاد ما كا اما عبد الله بن عمر يا شهر فدان كومي ده سبوده النشاط العلمي نشاط العلمي جوغيا تعلمي da kokarin neman ilimi ilimi ne ya gaske da ba su ilimi wata da kuɗi da sarauta duk za su iya daga mutum a cikin ‘ya'ya da zan so sauran ba a jin su sai shi da shi gaskiya ya shahara ya musulunta tun kafin a hijiran an ta an haife shi kafin ayi annabi wahayi da shekara ɗaya kafin ayi annabi wahayi da shekara ɗaya aka haife shi a masa na fata an gane ana lokacin da za a yi hijira da ya wuce shekara kamar ka ce sha biyu shi a karan kansa bai isa ya yi hijira shi kadai ba sai dai iyayensa ke hijira da shi wannan ne yasa lokacin da sai na umar ya zo yana wari al-muhajirun waɗanda suka yi hijira za a ba su albashi a gwamnatin gwamnatance rasmiyan official za a ba su shi ba a sa sunan shi ba aka ce shi ma ya yi hijira ita ai babansa ne hijira da shi shi ya yi ko don za a bashi albashi da duk yaran da aka yi hijira da su shi ma a sa sunan sanin gani daga na aka sa sunayensu saboda adalci ne sai na ana shi sa bai je yakin badar ba bai je yakin uhud ba amma da muna karanta cikin hadisan umdatul ahkam hadisan da suka lokacin bukhari da muslim cewa an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaƙin kudu annabi da yadda ba alamu rufudini da ba ni ijaza ba mun karanta wannan hadisi ko ko da shekarar da za a yi yaƙin gwalalo yaƙin gazwatul handak a lokacin a shekara ta biyar ƙarshen shekara ta biyar sai annabi ya masa ijaza ya a lokacin na da shekara sha biyar ma'ana na ce ta sha biyar ko da ya haura ya bi shiga halittun a sha cikin sojojin yaƙi ƙa'ida sai ya kai mukallaf abdullahi dan umar ya shahara da ilimi da neman sa ya shahara da ibada ya shahara da tsantsoli ya kuma shahara da bibiyar koyi da annabi kamar da aka sana al-ittiba duk abin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi ibada wani lokaci ko bai shafi ibada ba sai ya yi kokari ya kwatanta wannan na daga cikin abin da ya samar mata shuhura da suna hatta cikin sahabbai da magabata Sayyidina Abdullahi ɗan Umar Annabi ya yi masa shaida mai kyau yace inna Abdullahi rajulun salih Abdullahi mutumin kirki ne wannan shaida daga nan ga Allah Ita lokacin da ya zo mutuwa yana kwanci a kan gadon asibitinsa sai yake kuka sai wasu suke suna ta jiki nisa kake kuka kai fa kaza kai kaza kai kaza kai annabi ya ce da kai na ka rajulun tsara sai ce ajlisi ka zaunar da ni in zauna sai zauna sai ce a sadarin nan min man ya taƙaddalu lahu ko kun san wani ne Allah yake karɓar aikin sa wato inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin ya amsa dubayar kenan sai ko mai kwanta inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin kada Allah na karɓar aiki ne daga masu tsoron Allah ina kasance min al-muttaqin kada karɓa da kake faɗa zai amfani na Allah zai karɓa in ban kasance minal muttaqina ba Allah ba zai karba ba dan Allah ya ce ma kada Allah na karɓar aiki ne al muttaqin ayar da take jirgin Abdullahi dan Umar kenan kenan ba jirin jirin ba sai mai ba aikin da shin kana da sakawan kana da tsoron Allah kana da ikhlasi kafin san Allah ya karba wani daga cikin magabata yake da na san Allah ya karɓi raka a ɗaya ko sujjada ta ɗaya Ba zan yi murna domin Allah ya ce inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin wallahi daga cikin abinda malaman tarihi sai su al-Imam Az-Zahabi suke tabi akan Abdullahi bin Umar na falala da daraja da nuna kaunin shi ga Allah aka ce kana إذا أعجبه شيء من ماله ومن أمواله فقدت به لوجه الله abin da ya ba shi sha'awa ya birge shi ya kayatar da shi daga cikin dukiyarsa gida ne mota ne bawa ne ko ne rigatin in ta birge shi ta ba shi sha'awa yana kanta sai ta wannan na Allah ne ta saddaka bihi li wajhillah sai ya sadaka da shi don neman yadda Allah wane ne zai yi haka da gaske abin da ka fito na Allah ne duk abin da ya fito sai bar wa Allah yana da bayi bayi lokacin mallakar bayi idan suka zo gabansa suna yawan sallah suna yawan ibada sai rika yanta su su bayan da suka gano haka sai su zo gaban su su yawaita sallah sai ke na yanta ta ya ka ce innahu yakhda'unaka ko yukhadi'unaka bi kasrati as-salah ya aba abdurrahman yaudarar ta kike yi da yawan sallah sai ce man khada'na billah in khada'na lahu man khada'na billah in ana lahu wanda duniya ya dare mu da Allah ba wa matsala sai mu yi da Allah in mun yaudari da Allah ba matsala ba man khada'ana billah in khada'ana lahu duk wanda ya yaudare mu da Allah sai mu yi da Allah mu a gari mu ba matsala ba ne. wanda ya nuna mana zai gari mu da Allah mu ba mu yarda mu yaudari da Allah ma'ana amfani da Allah a gari mu mu Allah Allahu akbar bawan Allah ne mutumin kirki mun taɓa karanta hadisinsa cewa yana kwana a masallaci shekararsa sha hudu ya yi mafarki an yi jahannama da shi an tafi kiyama a yi rike hannayensa mala'iku sai da aka je dab da jahannama tarra a abdullahi dan umar ya ce hannu ga wata rijiya a gidan wuta na ya ciki na ga mutanen da wasu ma na san sai mala'iku suke cewa lam ana cewa lantura lantura wato kar ku tsira ta shi da yawa kar ku firgi ta shi da yawa ka dawo da shi sai ka hanyar aljanna da shi ce sai na farka wannan mafarki kada ka sha kuda a lokaci ya tayar da hankali annabi ya kasance kuma idan an yi sallah asuba kullum sai waiwayo sai ce waye ya mafarki in fassara min sai wannan daga hannu ya ce ni na yi sai ya faɗa sai annabi ya fassara min sallallahu alaihi wasallam wato annabi yana fassara mafarki Allah ya sanar da shi ta ta'abirin ru'ya tafsirin ru'ya fassarar mafarki kamar annabi ya fassara Abdullahi dan Umar yace na daga hannu ba a zo kaina ba makaranta ta tashi annabi ya tashi sai shiga gida yace na je gida ban samu annabi ba har ya fita sai samu yayarsa hafsa binta umar da Allah annabi ya zo ce ga irin mafarkin da nayi ya fassara mu zan zo in ji ta baki da annabi ya zo alaihi salatu wassalam sai hafsa ta gaya mishi sai mun ga Allah ya inna abdullahi rajul salim law kana yaqumu al-layla abdullahi mutumin turki ne ina ma yana tsawar dare da a ce yana tsawar dare ma abin sai ya fi haka da yadda Allah zai nesa tashi da wuta abin sai ya fi haka ya abin da annabi ya faɗa kenan bai ƙara komai akan haka ba hafsa take da ta zo na fassara miki take shi kenan wallahi tun daga ranar babu wani dare abdullahi dan umar da zai kiyamun laila har ya tsufa har ya makalce ɗauki tsali ibn abdullahi dan umar yace ya girma ya makalce don kada ya kasa kiyamun laila har ruwa yake ibowa irin yadda da'in makaranta masu jarabawa suna jarabawa su suna son karatun jarabawa su su tsoma kafarsu a ruwa don kafi bacci to haka yake duk sanda da yake bacci sai ɗaya guri ya sai wanke ka ya tsoma ƙafarsa a ciki sai ya yi ya mun dai tun daga shekara sha hudu farko ta ya ɗaya ya canza rayuwar abdullahi dan umar har mutuwa wannan yake ce hayatun ɗan ba hayatun su'ada an samu hadisai daga gare shi wanda wani musulunci ake aiki da su an ibn umar an ibn umar an ibn umar wanda sun hawa na babanta da muka faɗa wanda yau ake amfani da A ce ba yawan zama da annabi ba ne sallallahu alaihi wasallam yake sa a samu yawan hadisi a gurin mutum ba yawan shekaru ne babansa muke hadisi ta ɗari biyar da talatin da tara wanda za ce an umar bin khattab an umar bin khattab ɗari biyar da talatin da tara shi kuma ba gudu ɗaya da ɗari shida da talatin gudu ɗaya ta ga haura dubu nan har da ɗari shida da talatin ta ga ya ninka kawai wajen ninki uku da ɗoriya. Ko da ka ya danganci lokacin da ake neman hadisai ɗin yadda mutum yake da nishaɗi na ilimi da tattauna ilimi da yadda bukata ta sa ake neman abin a hannunsa don wani jahili yake wa ina hadisan bilal hadisan bilal wa ina hadisan bilal ai rashin hadisin bilal ba shi ne ke nuna cewa ba shi da hadisi ba ko kuma in shi'a su ta ina hadisan fatima ko da ko su sai na abubakar da suka zauna da annabi ba su da yawan hadisai ba ka samu da gare yawan hadisai da shi ke nuna ta daɗe da annabi ba Kuna fata mun gane ya danganta kamar ka ta so ne ka fi babanka kuɗi ka fi ‘yan uwanka kuɗi ta tsin nisa ya aka wani zama mai kuɗi babansa ne zama mai kuɗi ba da aka yan uwansa da zama masu kuɗi ba ya aka yi wanda suka girme su da su kuɗi ba sai shi wannan ganin damar Allah ne Abdullahi dan Umar yana da hadisai dubu ɗaya kuma da Ibn Hazm ke faɗa dubu ɗaya da ɗari shida da talatin ta ɗari biyar da talatin da tara wannan ba abin mamaki ba ne Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi daga gare shi ne Abdullahi ibn Umar ka da ka ji wannan suna babu ɗalibin ilimin da bai san ba ba ɗan makarantar islamiyya da bai san Abdullahi ibn Umar ba an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma shi da babansa sanan daga cikin yayansa shi ma wanda ya fi shahara a cikin malamin shi ne Salim salim dan abdullahi dan umar malamin al-imam zuhri da sauran manyan manyan tabi'ai ina fata an gani shi dan sa tabi'i ne ya ga annabi da salim dan abdullahi dan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu abdullahi dan umar yake سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء النبي نفسه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كما هذا النبي هكذا أنا حديثي كما يقول البخاري ومثلا كرر الإمام البخاري يرى رجل أكتب كتاب الإيمان من كتاب الإيمان في كتاب البخاري shine kitabna nawa kitabna bi domin da yake kitabu bad'il wahyi ko sai kitabul iman daga nan kitabul ilmi shine babu na kitab na ilmi imam al-bukhari kuma bayan muqaddima tsohuwa sai kitab na farko kitabul iman هي كتاب الإيمان تقلي كتاب الطهارة كيف رأب المتابان النبقار كتاب الطهارة هي كتاب الخيب تقلي كتاب كتاب الثلاثة أما بقارية كتاب بدء الوهي باب كيف كان بدء الوهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال بابك أتكي أجل كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة إمام البخاري باب ثمن النبي بني الإسلام على خمسة شيخ الإمام المسلم كتاب نفرق كتاب الإيمان ذكر باب النبي باب النبي باب النبي كتاب أركان الإسلام وجعائمه العظام babin da ke bayani game da rukunin imani da filolinsa guda biyar da a'ilihi al bayan a hadisin baya hadisin sai na umar an yi wa annabi tambaya mun ji kaiwa menene musulunci ko ya faɗi cewa an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت kuma yake nufi kuma game da kawo wannan hadisi na uku shine bayanin cewa to wannan musulunci ya jini ne an ɗora su ne akan burkoki da filoli guda biyar mana kamar dafi ne babu yadda za a yi jafin ya zauna sai an samu filoli da rodika da miye an zuba wata tsira an yi basket ma a ƙasa irin yadda magina ke yi sannan a tsora wannan dafin a kai duk wannan da na gefe suna ne ba su yake rike jinin ba akwai maginan da injiniyar ma sun gama fitar da filolin an yi ma dafin ɗin tukuna sannan sai a zo a saka bulallukan da ke gefe da haka ba ruwan bulan duk wani a sa wani inci tara inci shida zai fi riƙewa ina kuɗi ne ba da wani da wani wani sai sun gama sa fi da wani an gama ma da sun nan sai ba a saka kuma a shi wani hadisi yana so ya nuna mata wa'yantar rukunin musulunci to da su ne aka gina musulunci aka ɗora musulunci a kansu duk wani abu da za ka zama musulunci kawai shi ne ta yadda duk inda fila ɗaya ta kauki ko ta lankwafi ko aka zare ta a musulunci ya rushe da aka waɗannan filoli biyar waɗannan jirkoki biyar waɗannan askufin na musulunci arkanul iman idan ka rasa ɗaya wallahi musulunci bai inganta ba akwai matsala sosai da sosai sai filolin mun biyar sun tsaya sannan musulunci bai tsaya abu ɗaya ko abu biyu ko abu uku ba zai sa musulunci ke tsaya ba shi ne dalilin kayan hadisi na Abu dalilin da dukkan musulmi don kafin ni musulmi ne ba ka sallah amma ba zai sa karamin musulmi ba a ne musulmi ne na yarda da kalmar shahada ina sallah amma fa ni azumi ne ba ne nan ma sai a ce da matsala ya ce ina azumi amma ina da kuɗi ni gaskiya da kasu da ɗan bayarwa ba ya ce a wajen mushriki na الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون dole sai ta ba da zakka to haka tana ma zakkar ta ce ni fa aikin hajji ne ba zan je ba amma ma da matsala tare da cewa waɗannan filolin guda biyar Abdullahi dan Mas'ud Abu Abdurrahman da sauran malamai na musulunci suka ce duk da haka a cikin rukunan nan da filolin nan da zurfokin nan kalmar shahada da sallah na fata an gane da azumi su suka fi ƙarfi in dai mutum yana yi ko bai je aikin hajji ba matuƙar ba ƙaryatawa yi ba ko da baya a matuƙar ba ƙaryatawa yi ba ba za a iya yanke masa hukunci da ya zama kafiri ban zo sama da amma sallah ayyuka ya kafirta tun baya sallah wanda waɗannan su ne kamar manyan jigogin filorin sauran a iya zafi ubiri a ce kila kaza kila kaza kila kaza a zuba kila a ce yana yi a ɓuri kila kaza ke sa ake son yin zakka a fili duniya ta ce da don babur ya a ciki ka fito ka rika yin zakka duniya ta gani wannan ana kan wajibi ne in ta gudu ce qali imma fi بذلك الصدقات فإن تخفوها وتؤتيها الفقراء وهو خير لها وحتى آية النبي لم يشيم أنا سوى مسلمين ثم إن انتبه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا لهم فإخوانكم في الدين انت كيف الناس sannan ثم yake za mu zo hadisin sa cewa أن an الناس an-nasa hatta yashhadu an la ilaha وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم فإذا تكسن وأتوا أيكم زكاة بسلة بكلمة شهادة سنتكون الكريم في أزمي ذا أيت المدن وأنا أزمي ذا غالبا بس في طرف دابا لأن كان له فتوى ما كسي كان يعني ومن قيل قرية كسي عداكي كان كان عمي وما أنت بني أنا أزمي ذا الله بإيه شيء دابا وأنا حديثي أتي صحيح مسلم أنا ما مسلم يا رسول musamman hadisi na goma sha shida a cikin kitabul iman ɗin a wannan babu na biyar ya zo da sigogi kamar kala uku jami'ar islamu ala khamsin akwai wannan siga a ciki akwai kuma jami'ar islamu ala khamsin ya ce ala an yi wahadallah wa yusar bima dinahu sai ya kawo sauran ya dai sojoji wajen guda uku sannan wajen aikin haji da azumi a wani gurin ta kai kadini da asiri wanda abu laifin Umar ya karanta hadisin a gaban wasu musamman wannan tuja din cewa kaga a wannan tuja din ya fara ambatan wato hajji lafi haram sai azumi ba wani gurin ya ambata azumi sai ambata aikin hajji ne na karshe ta fata an gani to a wannan siga da yake wa hajji baitul wa hajji baiti wa sawmi ramadan ramadan sai ramadan na ƙarshe sai mutum yake akramaka Allah wa sawmi ramadan wa hajjul baiti sai ce a'a wa wa sawmi ramadan haka na daga manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana na ji annabi ya fara gabatar da hajji kafin azumi a wani lokaci wani lokaci kuma wa sawmi ramadan wa hajjul sai da ramadan ne ya sai aka ɗauko wannan siga saboda bukari da muslim kusan sun yi istifaki a kan siga bai ɗauko sauran sigogin ba alimamin nawayi wasu ibn salah wanda suka haɗa waɗannan hadisai da suka ɗauko sigar da bukari da muslim sun rawaike ta shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قالوا شهر رمضان هذا شيء يفصل أكل شهرين وكما أي سلحج ما فات من ذلك ألا أي سهال جنجل بأنبكا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليس أكيد ركبا بنتا da wadda take cikin hadisin na biyu da aka tambaye annabi fa akhbirni anil islam sai annabi yace an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce wa tuqima sala wa tu'tiya zakka wa tasuma ramadan wa tahajja al-bayta an gane fa in sabata ilayhi sabila dan kuma sai ce wa iqamis salat وإيتاء الزكاة وحج البيت وتحج البيت أتم أنا مزنة matsayin أمتي مخاطب abokin magana ta san fatin kungula yana magana ne da abokin magana cewa an ka ce da wata kima sala ka tsaye da sallah wata ba da wata ramadan abinci ramadan kage yana magana da wani kuma ne nan mufatar abokin magana nan kuma labari yake bayarwa sai ambatun majari wa iqami sala da tsira sallah wa ita'u zaka da bada zaka na fata an gani ko da ban nan majari ne dan kuma fi'ili ne da ake amfani da wato abokin magana ko ne bambanci abu na farko mun riga mun je ce abin da aka gina musulunci a kai shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shine abu na farko kenan wannan kalma duk wanda zai musulunta sai ya ta. kuma sai an nakalta masa ko wasu suka baya ko la'anatullahi alaihi wallahi sai an lakanta wa mutum tun da shi arne ne masu suka original kuma ko babu shafi a kan wani wai gaskiya na yi wa sai a shahadu ana zuwa wa arne ya faɗa haka wai sai yake arnan ma su daina musulunta in za ka musulunta karka je musulmi su lakanta ma kalmar shahada duk ya karye ta rukunan musulunci ma gaba ɗaya ko ba ku ji abin da yake ba wai ko wannan ne wai ba wani za ka musulunta sai an nakalta ma kalmar shahada ko ta kalmar yake sai a faɗa musu wannan dai tun a zamanin annabi annabi yake laganta mutane kuma haka magabata suka yi haka sahabbai da malamai suka yi duk arnan da ya zo yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ci gaba da yin addini bai zo gurin musulmi ya Allah kan tamar ba amma yana mata lokacin sana shi kuma ya kawo ayar da take sai da ba a lakanta ba mu mun ce haka annabi ya yi haka magabata suka yi haka malaman musulunci suka yi kama da yake arna ne wakilin arna ne baya so a musulunta ne yana kiran fa yan uwansa kiristoci yake cewa yan uwanmu yake cewa yan uwansa ne a mu da a nasa brothers mun musulmai na yan uwan wannan ba dai mu yace abokan zaman mu a ƙasa wannan babu laifi amma Allah ya yan uwan mu bane a musulmi a addini wai sai yake karanta musu kuma ko ka karanta musu daga ba zai su shiga addinin naka ba ko ba a taba ganin wani kirista ya ga musulunta a gurin musulunta ba ba da yi masa comment wannan ne musulmin gaskiya shi ne mutumin kirki saboda me yana yafan to amma su zai ta musulunci a gurin sun su isa su zai ta karɓi musulunci a gurin sai ba haka ne yana yaudara da sauran mutane ne sai kuma yan ɗari su suke cewa shi da sufa me yasa saboda ai yan ibada ya shi taɓa sai yan ɗari su ce ai wai gwara ma shi da sauran wato in mutum jami'i ne ba da zafi ba da zafi Allah ta shirya da mu kamalan yake ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lallai sai an shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dole kafiri a gaya masa wannan ya faɗa a kuma sai ka yarda ka gamsu annabi Muhammadu manzon Allah ne sai ya yarda ya gamsu sai sai wa ikamis akwai kuma tsaye da sallah sai da sallah sai an yi ta kamar da Allah ya ce sai an kiyaye abu shida na farko a yi ta da ilimi ba da jahilci ba a kan farallai a kan sunnoni a kan sahabbai masu ɓata ta da masu gyara sharaɗi na biyu a yi ta a lokacin da Allah yake so a yi masa bayan da ka ga dama ba sharaɗi na uku a yi ta yadda manzon Allah ya yi kallo kamar ra'aytu isa usalli na hudu a yi ta da ruhu da kushu'i da tsoron Allah da mutuwa ba a yi ta cikin minti uku minti biyu an gama ta ba karanta cikin sahih bukhari a cikin babu sifatu salat Huzaifa ibn al-Yaman al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin kitabu salat abwabu sifatu salat babu idan lam yutimma sujuda babu idan mutum baya kuka sujada sai kawo hadisin Huzaifa Huzaifa ya ga wani dattijo yana sallah baya suka sujada baya suka ruku'u yana gama sallah yake dattijo wannan sallah da kake shekara nawa kana yi yaro ai mun dade ana yi sunna ya jefa ba yace wallahi da kai sallah ba kuma yake walau mutta mutta ala ghairi sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi in ka mutu ka mutu ba a kan hanyar manzon Allah wannan salar da kake da su ba ma'ana sallah ko yake yin ta gargajiya irin wanda ake a kasuwar ƙauye ka ga mutum yana sallah tsoho yana kafafe yana zaizaye ba ya daga ruku'u zai fita rukuru in yi su sujjada wani tu haka zai wallahi ba ce ba ko ko ka kai shekara tamanin wallahi Allah ba zai karɓi wannan sallar ba ba ruwan Allah da tsofanka sai ka yi sallah mai kyau menene farillan sallah ta ce ma war rukuru war rafu minhu wal i'tidalu والطمأنينة فنوى السجود والرفع منه ka ɗago ka zauna ka nutsu sannan sai ka koma ko ba ta yi wannan zikirin na tsakani ba wanda shi ba farilla ba ne misali amma ka zo ka zauna ka sake komawa wannan ke ka yi sannan imamul bukari ya babu akan babon da ke bayani akan yugudu da ba'aihi wa yujafi gobe a cikin sahih bukhari kitabu salam da sukatu salat babu ummu kuma ya zai su gabar kuma sai ya bayyana da dantsansa ya kuma nesa ta su daga cikinsa ita za su kalli ne cikin sahih bukari da ka aikin aiki ne karka ce kawai ina sallah ya ka yi ta da ruhi da rutsuwa da aiki gani waɗannan su ne ma'anar ikamus salatu ta tso da sallah insha Allah ba ya cewa a yi sallah sai kai wani tsiri salata a tsiri salata a tso da sallah sai ta tsayi don da ta biye tso da sallah da sai al'amuransa wallahi sun yi kyau wanda duk da tsaye da sallah da ka faɗa al'amuransa ba za su yi kyau idan ka bai mutum amana to ba zai ci ban ya to da sallah idan aiki ka dauke shi kace karfe biyar za ka rika zuwa ba zai rika makara ba to da ya tsaye da sallah ya koyi zuwa masallaci da wuri ko ba haka bane amma duk wanda yake rasa sallah yake rasa jami'i wannan karka ba shi amana karka dauke shi aiki karka ce na dauke ka a ma'aikata ta a zo karfe takwas wallahi ba zai zo ba wallahi wallahi wallahi ba zai zo ba ballantana mai sallar ta ko rana ta fito wai sallar ta fi ba malam an daina wannan da daga cikin sai da sallah abu na biyar ko na shida shi ne yinta a cikin jam'i kuma dole sai ta yi ta a cikin jam'i warka'o ma'ar rafi'ina je ku yi ruku'u tare da masu ruku'u wannan shi ne ka tsaye da sallah amma kullum ba ta samun sallah a zai karanta tarihin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud ya ce in sallar jam'i ta kunce mutum sannan asuba da isha asna bihi dhanna sai mu fara masa mummunan da su kila yana daga cikin munafikai kila munafiki ne ya aka yi da sallah musamman asuba da isha suna da nauyi ga munafikai in ji manzon Allah munafiki ba a asuba munafiki isara ya halabu da sannan magabata suna yin zuwa ta kwana uku in mutum ya rasa ikama da ana da ta sami ikama zai wa Allah ya mayar da alheri Allah ya ji kanka Allah ya Allah ya rage maka wannan musiba An yi sana wata yana ma ta'aziyya in ka rasa jami'i kuma ta yi sati guda ana zuwa gidanka a cikin da ka sami sallar jami'i ba ya za mu ce game da wannan zamani wallahi gaskiya ne sai da bin musayyib wace shekara ta arba'in da masa jam'i ba kuma yake shekara ta a cikin arba'in din nan na yi shekaru wajen talatin ban ga ƙeyar wani ba a sahun gaba ke sallah a masallacin manzan Allah sahun gaba baya kusa min ban ga ƙeyar wani ba ana sallah sannan a cikin arba'in din nan ba a taba kiran sallah ba sai da nan shekara 20 wallahi fa ina masallaci ma azana muazzin illa wa ana fil masjid bai kiran sallah bai taba kiran sallah ba fa ina masallaci kuma kana so ka shiga aljanna irin ta ta taba sati ba ka rasa sallah ba sati ɗaya ta rana ɗaya ma salloli arba'in annabi ya ce wanda ya same su sallah arba'in ma bai rasa ba za a rubuta masa bara'a tani ko ta je bara'atun min al-nifaqi wa sa'un ba munafiki bane ya kubuta daga munafiki to za ka iya sallah arba'in ko kwana arba'in ne idan nan zaba hadisi shi ta shekara arba'in ne magana ko da ka sallah da abin shi ta ana ta sallah ana ta sallah da abin da iskanci ba da abin da ƙarya ba da abin da tata ba ana ainihin wato an gaishe a sahun gaba ku ba su amana ku gani ku ba su karamar hukuma ku ba su fitas ku gani wallahi tarawo ne sallar ba sa karɓa sai ya gama ba a ga ya sata ba ta ce to inna salata tanha anil fashai wal munkar wala zikrullahi akbar Allah ya alamu ma tasna'u amma mai sallah ba zai sata ba mai sallah ba zai ta amana ba sai wani amur ce la hajjar adam fi islami da ya asara babu wani rabo a musulunci in mutum ya sai garta sallah kuma man bayya'aha fa huwa lima siwaha azliya duk wanda ya sai garta sallah abinda ba sallah ba sai ya fito garta ko aure ba a ba mutum da ba baya kinka ta sallah don sai ya fi garta amma yau menene ma'aunin mutane ne da me ake aure mutum a basu amana a basu aure me sana'ar shi shi ne abu number one da first abin su'ar da za su yi da kenan tambayar farko a ina yake aiki gidajen sana'a motocin sana'a a basu a gani kuma Allah sai ya fi da da ke kiyaye sallah ba zai iya sati guda sallah ba ta kuke mutum Allah ka shirya da mu sai da ka tsaye da sallah ita izzaka ba da zakka shine yadda Allah ya umarni hajjul baiti ko ziyarta ɗaki ga wanda Allah ya ba su iko ne menene ikon malamin suka ce azzadu wal rahila wal ablu fi tariqi wa wujudul mahram lil unsa azzab tana da guzurin da zai kai kai dawo da kai arrahila akwai abin hawan da zai kai ka in ka gaba kai zuwa kasa kuma bismillah in tafiyar mota ce in ta dabba ta irin kada tana da abin da zai kai ka ƙasar ya dawo da kai jirgi ne mota ne mai gaba ne za ka iya kuma da guzurin da zai kai kai dawo da kai azzab warrahila sai al'amru hanya ya zanto akwai amana da kwanciyar hankali ko a ta yankin ne akwai hanyar da wata ƙasa ta ba za a haura mata ta ƙasar samaniyar ta ba za ta harbo jirgin ku sai a ce to za kwanciyar hankali a hanya domin sai mun bi ta ƙasa ta ba sannan samuwar muhrim ga mace ce da muharramin ta la ta tasiru mar'atu masirata yawmin wa laila illa wa ma'aha zo maharamin waɗannan su ne abin da ake nema wajen zuwa aikin mu shi ne manista ilaihi sabila in ba ka da waɗannan su a ce ya tsare a gare ka sai azumi kama yadda mutum Allah ta'ala ya samu dace wannan shine hadisi na uku insha Allah sati ne zuwa zamu shiga hadisi na hudu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina